السلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara gama cikin wannan masallaci ne albarka masallacin tunawa da babban malamin ma a sheik abubakar imam ikara allah ya kanta da rahama a wannan safiya ta sha biyu ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya mun hada a wannan rana don ci gaba da karatunmu na tafsiru suratul nur don gabatar da tafsiru suratul nur wanda kafin nan za mu karanta tambayoyi kamar haka wannan ta ce miji ne ya kasance mai duka bayan duka da yake zai shaƙe ta yi ringa mata barazana da kisa da ringa cewa ya kashe ni malam har yan wata sun ba ni shawara mu rabu amma na ki amincewa saboda yarana saboda ina fita yarana ma'ana suna ganin mijin da zai kula da tarbiyyar yaran ba sannan abu na gaba yakan ɗauki azumi a lokacin da yake da zana ba sannan ya wuni bai yi sallah ba idan na nusar da shi sai zagi inda tsautsayi ma duka ta ce wai suna neman addu'a addu'a nake nema da kuma shawara da addu'a kan kika nema ta zan Allah ya yi miki amma tun da ce da shawara ta bara na baki shawara shi a wani Allah ya ce fa imsakum bi na wasu tusrihum bi sa ko dai ya rike ki gurgudan shari'a ko kuma a haƙura, wannan kawai shine ka'ida ko dai ya rike ki gurgudan yadda Allah ya ce ya rike ko kuma kawai a haƙura da auren yara allah ne ke raya su kuma ba za su rasa inda za su zauna ba mata a da maza ba sa ba su wahala dalilin da ya maza ba sa ba sa wahala kana kacin mace maza tattara 'ya'yan da kawai ta ajiye ma kai ka biyo ko ka kula da tarbiyyar su ko karka kula ko ka ci da su ko karka ci da ne ta yi gaba wannan ya sa daga namiji daga baya ya fara zama da yaran sai gaba zai iya ba sai ya nemi wasu ya dawo da ita amma matan yanzu an jarrabe su da bala'in san yaya wai ba ka san yaran su sha wahala kun taba ganin wanda bai sha wahala bayan zama wani ai dole sai ka sha wahala dole sai ka sha wahala za ka zama wani wannan tunanin da kuke wai kar 'ya'yanku su sha wahala ke ma yanzu a wahala kike da kike zaune a gidan balle 'ya'yan ke kanki a wahala kike to ba gwanda kan rage wahala ba ke ki je ki zabi su yaran ciya wahala daga baya za ki yi ai wahala na san wannan maganar nake ga muku ba ku zaɓin ta ba ma ke gaskiya ai wahala ba ta dawama kuma dole mutumin da zai zama wani dama a rayuwa sai wasu abubuwa sun faru da shi sai wasu abubuwa sun faru da shi wanda in ya samu wadata zai ringa tunu su kuma zai ringa bayan labari da yawa wayansu da yawa a cikin kunan mahaifiyarsu ba ta gidansu kuma ana cikin mahaifiyarsu ta ajiye yayan ke tafiyar ta ba ku girma ba ganin da ya yi duk wulaƙancin da ya kina zama wannan shi ne dalilin da ya sa ci gaba da abin da ya yi ke miki amma kafin wannan ki magana da iyayenki da iyayenka a gaya musu da halin da kike ciki abu kaɗan zai miki duka da shaƙi ke rinka cewa zai kashe ki wata zai kashe ki domin yana faɗa in ya faɗa akan zaba wata ran yana shaƙe ki kawai mutuwa zai ki kin ga wannan ƴaƴan nan da kike suka ki samo wa kanki inci saboda su shi za a kama shi a ɗaure sai kuma an kashe ki to a daidai wannan lokacin yaran ne zaki ya za ki kuma ki kaddara yanzu kawai ki mutu yau a ce kin mutu to yaron ya za ki to kawai gaskiyar magana iyayenki ta shiga ciki ba a yin aure da duka da zagi balle shakewa wannan haramun kuma bai kamata ke ki tsaya kina mace ki tsaya ni miki ka ba kawai saboda da'awar 'ya'ya manzala ta salama yana cikin mahaifinsa ya rasu yana yaro karami mahaifiyarsa ta rasu amma kalli yadda ya zama mutane ne aka tafi aka bar su a gidan ubansu da ya karshe su dawo su rike uwar su rike uban shi sa iyayenmu na da ba a ba su wahala irin wannan shi sa yanzu idan ka je kotu duk kotun da ta je gwamnati ta je ta kai kara wasu an ba ta ta'a ka je ka kai kara sai an ba ta da ni kuma abin da nake maki mazan da ake kai ta kara su ba da ƴaƴa su ba za su ba da ni ba na fata ba na sa Allah ya kaddara irin na rabu da mutum muna da ƴaƴa amma wannan ni ba ta kai kotu ba ita daji kina ba ta ƴaƴan zan ba ta ta je ta rike kuma zan ringa ba ta ci zan ringa ba ta sha kaga sai su wannan na zauna ta gidan lafiya kalawa mai takura mata sai mana sai in tattara in bata duk wata nan da ba ta abu amma zama ta wuce je kotu yaya za a ba su ba kya sana'a ba kya aiki saboda tsabagen minti da cewa a ba shi guda uku ko hudu ko biyar ya dace da su ko mazan yanzu ba tausayi gare su ba dan kin ɗebe ƴaƴan ba ruwan ka ko sisi ba zai yaki ba in kin daina ba shi kuɗi ko ke kai shi kuma a ka'idar hausawa in masu ta kai mijinta ko ta an fara tsoron ta kenan wanda zai zai aure kan biyu biyu zai tsoron ka kai shi kotu idan aka an hanya mafi sauki shine ki gaya wa iyayenki iyayenki su samu iyayensa wannan iya daga cikin abin da yasa kullum ake gaya mutane in za su aure kai namiji in za ka yi aure ka auri yarinyar da iyayenka suka isa da ita ke ma in za ki aura ki auri namijin da iyayenka suka isa da shi a nan ake samun tarbiyya a nan ne ba za a cutar da ke ba saboda zai ji tsoron in yi miki wata cutar sai ga wa iyayen su iyayen su za su shi amma sai ku haɗu ku zo ku haɗa social media ana karanta muku soyayyen littafi suna ɗauka gaske ce bayan soyayyen littafi karya ce ba inda ake yin ta a zuwa a gaya miki wani namijin littafi yana da kaza yana da kaza in ba aljanna ba in wannan namijin sai kuma sai ki ba da tunanin eh, dole irin mudin littafi ke shi shi mijin littafi ya fi kowa kyau ya fi kowa kuɗi ya fi kowa ilimi ya fi kowa halin fari a na ka taɓa irin wannan mutumin ba da ba da ana yin hasa da duk mutane aka ce me yasa za a sa wuta a aljanna me yasa za a yi hisabi da ka shawara ta da gare ki ki biya wa iyayenki iyayenki su samu iyayenka kuma irin wannan auren da yawa ba na ce naka haka yake ba amma irin wannan auren da yawa iyaye sai sun nusar da mutum cewa kakki auruwa ne sai ta kuma ta nace wai ita ga ɗan soyayya kaga a littafin an tsoro sai iyayen ta tawaye ita ma sai ta zo tawaye ta dama aure ba sa hannun iyaye ya yi albarka ba zai albarka ba ina kallon social media haka sai na gosi na fm wai an yi hira da ita wa aka tambaye ta labarin soyayya wai ta yi wani saurayi wai saurayi mai ko yana ko bai da hannu bai da kafa yana yawo akan titi wai za ta so shi kuma ma da ƙarshe take ita wai abin da yake damun ta shine ka san ita ya take wata ran gidan wani za ta je wai kar ta je ta aure wani suna tunanin wannan Kaje ji ƙaryar banza na farko da ta yi wa kanta illa ba wanda zai je aure ta dalili ta tabbatar da cewa har abada za ta ci gaba da san wannan kuma ta tabbatar da cewa in ta je gidan wani za ta fara tunanin wani wai zai je aure ta wata yadda nan suka fito take cewa dole wannan abin ya same ki iyayen ki ba sa so ki fito garin ki zo gurin yan fim amma kika fito kika to gurin yan fim duk wanda ya wulakanta iyayensa iyayensa suka ce mai yayi kaza yaki wallahi tallahi sai yayi nadama ko mace ko namiji sai kin yi nadama in miji ne aka ce kanki aura ai ba shi kadai bane namiji a duniya iyayen ki tun da suka ce kada ki aure shi ki haƙura da shi sai kika je kika aure shi zai zo ringa hada miki bala'i a cikin gida amma biki ita ki fito ki faɗa ba saboda kin yi faɗa da iyayenki kafin ki aure shi haka ɓoyewa za ki ba ki su kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna bagidaka yawman ma yace wa abdib bagidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma idan za ka so mutum ka so shi sama sama don wata rana zai iya zama makiyinka to ran da ya zama makiyinka sai kuma kana mugun san shi a zafi da haka in za ka kin shi ma ka kin shi sama sama don wata rana zai iya zama masoyinka ba a zarmewa a cikin so sai ka zo ka zarme kuma dalilin da ya sa ta zarme shi ne kin jin maganar iyayenta ta baro garin su kasar su ma Nijar ta taho nan da sunan tefin wata ganin suke ba cewa iyayenta ba sa so saba ma iyayenta ke ta taho ya za ka saba ma iyayenta ka ga albarka ba za a ga albarka ba dole Allah ya jarrabe ki da abin da ba za ki amfana ba kuma duk mutumin da ya tsananta a soyayya sai yayi nadama ka tsananta dole kai wani waye ke dole kai shi shine rayuwarka ko dike rayuwarka da ma kun yi aure ne kuna gida ɗaya sai ku zo kuna son juna yadda ya kamata amma ke ba aure kike ba ba aure ke ba kuma ke ya mace mutuncin ki shine aure kuma na Allah shi ba so yake aure ki ba ki ne shi zai ki aure ni kuma ni abin mamaki ma wanda ake zargi shi kike so ni wallahi ban ga ban sani ba ko dan ni namiji ne amma ni dai ko mace ne ni ban ga abin so akan wannan kai ba ilimin addini ba kai ba ilimin kai ba wani kyakkyawa ba kai ba wani wayayye ba da za a kalle ka ce wannan ya waye saboda saboda ka saba matsayin ka ko ta zo bala'i ya faɗa maka na haka duk masu ba shawara abin da ya kamata su ba shawara shine ta koma ta shirya da iyayenka ta koma ta shirya da iyayenka na san wani ɗan daba ɗan daba ne sosai ɗan farauta na san shi sosai na san gidansu na san iyayen shi wannan ɗan daba wallahi ni dai ban taɓa ganin wani mutum ko wanda ba ɗan daba ba wanda ya kai shi yi wa iyayensa biyayya ko farauta zai je duk abin da mahaifinsa yake bukata sai ya yi masa sannan daga baya zai samu abokan farauta tata shi yake wankin mahaifinsa shi yake na mahaifiyarsa shi yake kula da dabbobin gidansu duk abin da iyayensa ke so shi yake yi wallahi ba a taɓa kama shi ba ba a taɓa tsarinsa ba bai karshe ma yanzu Allah ya convert shi ya zama masallacin unguwarsu shine mai hidimar masallaci ya ma daina daban ba a yi wa iyaye da'a sai da za ku gane mahimmancin bin iyaye da kuma cewa biyayya iyaye suna kare mutum bala'i guri biyar a ƙur'ani ko hudu Allah yana gama cewa bauta kamu abinda zai ce ma shi ne ka kyautata wa iyayenka وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا <clears throat> أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فيتوا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا نتوى كأن ينتوى كبوتة تامو zai ce ka kyauta ta wa iyayenka shi sa malamai bin Allah da kyautata wa iyaye sannan a cikin suratul luqman Allah ya ce an shkurli wa liwalidayka ilayya al-masir ni nayi ma ni'ima a matsayin ubangiji ka gode min ta hanyar ƙara yin da'a a gare ni iyayenka sun yi ma ni'ima a matsayin su na iyayenka ka kyautata musu don nuna godiyarka ga Allah <clears throat> amma sai ana sai gaba abinda suka rena ta iyayen su sun rena su ba ruwan su wani iyayen su to dole a shiga irin wannan matsalar in za ki aure iyayen ki suka ce ki hakura ki ko ba daidai suka gaya miki ba biyayyar da suka yi miki sai Allah ya sa wannan canjin ya zai miki na alkhairi ma gudu da ta soyayya karya kuna karanta wannan su malurin zuciya wa zai aure jahila inda so da rabo ga dai su malurin zuciya ga karya ga maruru a kafa a kafar ta kasa tafiya amma wai ga maruru a zuciya ta kuma tana rayuwa da take so kuma ga mata mata suna son a gaya musu ƙarya yanda wani zai zai tashi yana tashi daga barci ya dauki wayarsa ya rubuta mata ko da turanci ko da hausa ko da larabci ya sa mata wani suna bayan ya sa mata wannan suna ya zai mata cewa a cikin bayanin ke cewa la'in bai ganta ba a iya barci ita mace saboda rashin hankali ke ta dauka daga gaske amma sai da ya barcinsa ya tashi ya nutsu sannan ya rubuto miki in bai ganki ba ba ya iya barci duk wannan su ta littafi ku rabu da shi ku da ita ba gaskiya ba su. shi sa abin da zai da shi sai a zo a samu ku tunani irin wannan karance karance wata rana muna makarantar islamiyya sai wani zai same ni ya same mu a makaranta ce wallahi shi mace yake so ya aura amma yana so ta zama fara doguwa mai gashi sannan ita ba mai jiki ba ita ba siririya ba ya ringa lissafi ta zama ta haddace ƙur'ani sannan ta yi karatun boko sai maka tambaye shi maka ce kai ka haddace ƙur'ani ya ce bai haddace ba maka ce ba ka akwai kafa'a ba a aure ka auro mace daidai kai in ka haddace ƙur'ani kai ba ka haddace ba kuma ka ce fara kuma kai baki ne ka ce doguwa kuma kai gajere ne maka ce yi karatun boko ita kan ya gaba nake dan Allah ya sakandare dan boko ne na sakandare ba dan boko bane kawai da ya koyi karatun Hausa da karatun Turanci yana da kokari shikenan in dai aiki zai a gwamnati sai dai a bashi masinja to da haka a takaice mu daina yadda da wannan soyayyar ta lissafi ko ta fim ɗan fim din nan in da gaske ne soyayyar da suke yi a fim ita suke yi a gidan aure ne yasa suna aure ake ta gaske me yasa wannan soyayya da suke nuna a fim na tabbatar duk namijin da zai samu wannan soyayya ba zai je su maka ba sai me yasa ake tafi su saboda abin da suke yi a fim daban rayuwarsu kuma daban sha shawara ta gare ki ki koma gurin mahaifinki ya kwata miki inci in ba zai daina ba ki rabu Allah ta yi wa in ya tafarraqa yubnillahu kullam min sa'ati idan suka rabu miji da mata zaman yaƙi wa aka rabu kowa Allah zai wadata shi daga daga wata. amma karki ta ana dukan ki ana shaƙe ki ana kaza kashe shi wannan yayin da kai kasa fita da gidan shi uban zai kashe ki a daure shi ke kuma kin tafi lagira in sun dawo ba uwa ba uwa sannan magana da kike cewa yana yana kwanciya ko yana yana daukan azumi da janaba sai wani bai sallah ba to laifi a nan gurin shine wurin da yake yi bai sallah ba amma Aisha radiyallahu anha yana cikin wata aisha ta yi bayanin cewa annabi sun salama yakan yi wayi gari da janaba ba ta mafarki ba ko ta wani abu a'a ta mu'amala da iyali ta kuma ya ɗauki azumi amma kuma daga nan ai yi wanka zai zo ya yi rakatul fajr kuma zai je masallaci a sallah inda mijinki haka yake bai laifi ba yayi sahutsinsa da janabarsa ya yi wanka ya raka kan fajir ya je masallaci ya sallah wannan babu laifi a ciki bai saba ba shari'a ba amma wani da yake bar sallar asuba bai ba shi ya bar a jihar bai wannan sabo ne Allah ta'ala ya ne mu wannan take kamar ne da ne magana akan turare zan iya sa wanda ba shi da kamshi ni ce zan iya sansa ko kuma zan iya san shi zan iya jin shi ko duka ba kyau duk turaren da wani ba zai ji a waje ba in kin sa a cikin shi wannan babu laifi wanda ba a so shine wanda zaki sa in kin zo wuce a ji kanshi a jiyo a kalle ki wannan shine haram kuma shine dace yake cewa za a kalle ki a matsayin zaliya mazinaciya amma in me ke zaki ji kanshi ki wannan ba zai ji ba ko kin wuce wannan babu laifi a ciki wannan ce wai na ta idan mace ta sa turare ta fita to idan ta sa tunanin ba da niyyar fita ba fa sai daga baya fitar ta zo sai da je ta wanke in je mai kanshi ne da za a ga sai ta je ta wanke shi ta ji ba kanshin sannan ta fita in kanshin ya ke fita to ba za ta fita ba in ta fita kuma ta saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yaron su ne bai da lafiya kake neman amai addu'a Allah madauki sarki ya ba shi lafiya Allah ya ba su ladan jinya wannan suke suna cikin wani hali a kan larura da ta mijinta don Allah ina roƙon addu'a to muna roƙon Allah ka Allah ya bashi lafiya a duk lokacin da mijina zai yi mu'amala aure da ni ba na gamsuwa tun da muka yi aure kuma har yanzu na kaka gaya maka to malam ya zan yi da ke da shi kuka san yadda za ku eh mana a zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa bai da lafiya idan ba shi da lafiya cikin malami akwai magani na asibiti akwai magani kuma na gargajiya ko na islamic service da na gargajiya duka akwai maganin da yake da zai iya taimaka masa wajen ya samu damar da zai iya gamsar da ita zai iya yiwa kuma ita ce ya zanto cewa ba kufinsa ba ce ita ɗin ba daidai da shi take ba tunda annasu khuliqu ala tabaqatin shatta an an tsinci mutane kowa matakin sa daban-daban zai iya yiwa <clears throat> a ba ba daidai da shi bane to wannan shawara ka rage gare ta shin za ka iya zama da shi aka in za ka iya dama haƙƙin ta ne shi kenan sai ta kura ci gaba da zama a'a tana ganin ba za ta iya zama da shi ba hakan zai iya kai ta shiga wata hanya ta daban ta ringa biyan buƙatar ta kawo ta hanyoyi ko ta hanyar neman maza ko ta hanyar lesbianism ko ta hanyar istimnari to in dai za ka bi wannan hanyoyin su kamata a haƙura da auren nan ka nemi daidai da ita ka nemi daidai da ita amma dai na farko a duba akwai rashin lafiya akwai rashin lafiya in rashin lafiya ne su nemi magani lalle za su zai warke in kuma ba wannan ba to abin da ya kamata ta yi shi ne su da kanta za ta iya jurewa su gaba da zama a haka ba ta damu ba shi kenan ta ne kuma ta karyar yanzu idan mutum ya zo ya aure mutum tana da wadata sai da ce mutane sai ta mai ne duk abincin da zan ci da zan sha da ta na ɗauke ma mijin ya yi laifi bai laifi ba saboda ita ce ta ɗauke mata mun gani amma in shi ne baya mata fa baya ba ta tsira baya ba ta abinci kaga za ta iya min ya ta inda bai ɗaukar ɗawainiyar ta to haka wannan ma in kina ganin ta haƙura a haka shi ke sai ci gaba da dama in kuma ta san ba za ta haƙura ba za ta iya zuwa ta aikata laifuffuka a waje to gaskiya wannan auren araba shi ke zai ta aure daidai da ita wanda zai iya gamsar da ita wannan shi ne gaskiya to da yawa irin wannan kesin kunya tana sawa mata su faɗa hatsari ka ga mace tana neman kanin mijinta tana neman abokin mijinta tana fita waje ta wani abu wanda bai dace ba to duk lokacin da suka ɗauki irin wannan hanyoyi to sun gama zubar da mutunci kai duk wanda kika yadda kina da aure kika je kike wata mu'amala da shi mai ƙarshe zai raina saboda ya san baki da kunya baki da mutunci baki da amana to gwanda ɗin ba za ki juriya ba ko ku rabu shi saki da kuke ganin sa Allah madaukin sarki ya ce ai saki ne don warware matsaloli don akwai matsalolin da ba za su warware ba sai ta hanyar saki ba za su warware ba sai ta hanyar saki kuma saki ba taskanci ba ne hatta annan kalama ya yi saki sahabbai sun yi saki jin labarin yanzu a wurin saki da kuke gani tun da za ku duba tarihin magabata na farko sun fi sun fi na yanzu yin aure yanzu a kone malamin imam bukari ibrahim al-makki shekara ta 60 a duniya matan ta 60 eman eh hasan dan ali dan abi talib wasu suka ce yayi aure ya kai 75 wasu suka ce yayi aure ya kai 400 daga baki aka ce duk wannan ba su bane abinda aka sani ya yi aure da yawa ya yi saki da yawa da aka sake alternative ne duk kula fa'un rashidun ba wanda za ka samu ka sai iya matan ka hudu kawai muna gane ha to da haka abin da ya kamata ki shi ne in za ki jure kar ki ƙara yin complain ki ci gaba da jama'a haka in ba za ki jure ba ki jira ba za ki jure ba ku haƙura ki je ki nemi daidai ki in kuma magani ne to ki yi hakuri ku je ku nemi magani za ku nemi magani ta hanya uku ko dai irin islamic chemist nan za ga tana da magani na gargajiya ma akwai magani sannan kuma akwai na asibiti duk za ku nema larura Allah ta'ala ya shirya da mu ita kuma wannan so take ayi addu'a wai shugabannin da suka samu mulki yanzu wai Allah ya sa su musu adalci ko ba ta so ma'ana ko shugabannin ba ta so su adalci Allah ya karkata su su yi adalci to wannan ba zai hana mu roƙi Allah Allah ya sa su yi adalci ba amma in muna son shugabannin mu su yi adalci mu ma mu zama masu adalci tsakaninki da mijinki ki ringa mai adalci tsakaninki da iyayen ki musu adalci 'ya'yan ki musu adalci kishe ki mata adalci sauran mutane da yake zaune da su duk ki adalci a cikin mu'amala ki ringa adalci in mun yi wannan Allah zai ba mu shugabannin da za su a mana amma matukar za mu rayu yadda muka ga dama to gaskiya ba za mu ga yadda muke so ba a gurin shugabanni ba za mu gani ba sannan matsala ta farko ma da muka samu shine da ba a yi mana hukunci da abin da Allah ya yi constitution ne constitution kuma saboda kurakuran da suke ciki kullum sai an ringa gyare-gyare a cikin sannan ku kalla hanyar da ake bi a zama wannan shugabanci ku kalla da zalunci da rashin mutunci ni ban taɓa ganin inda talaka yake yin mulkin mallaka ba sai a najeriya talaka bai da komai amma dan mulkin mallaka ne misali in ka samu talaka yana ra'ayin abga shi ra'ayin abga yake kai kuma sai ka zo kana ra'ayin abc wannan talakan da yake abga to ya da zagin ka kenan yarin da zagin ka kenan saboda shi siyasa su ce kawai gaskiya kai taka da kake yin karya ce sannan kai da kake yin wata ba ta ba kuɗi aka baka amma shi ne yake yin taka ba kuɗi aka ba shi ba irin wannan rashin mutunci maimakon constitution ya fito fili ya yi bayani tun da demokratiya ake demokratiya kuma tana da wani abu da sai kira essential element na daga cikin essential element sun guda hudu shine sai an samar da protection of human rights kare haƙƙin ɗan adam kuma yana daga cikin kare haƙƙin ɗan adam section 40 na 1999 constitution ya ba dama kowa ya siyasar da ya ga dama kai siyasar da ka ga dama kai jam'iyyar da ka ga dama ka so ɗan takarar da ga dama amma za a ga talaka bai da ko titi in ka saba da ra'ayinsa a siyasa to sai ya zazzage ka ya ci mutuncin ka sarki bai tsira ba ko kaɗan sarki bai tsira ba duk mukamin ka baka tsira ba duk girman ka a cikin gari baka tsira ba duk ilimin ka da malantar ka baka tsira ba shi ya halatta ya buta ta siyasar kai kuma bai halatta ka buta taka ba kaga tilka idan ismatun zai da wannan ai rabin zalunci ai ala na kalla adalci shine je kai naka in je in yi nawa shine adalci wallahi ba wani malami ba wani malami a Najeriya da ya fi karfin in ya saba da ra'ayin wani yaro yaro ya shiga midiya ko a fili da zage shi ba wanda ba zai da zage ka kai ba ka da damar kai naka ra'ayi sai ga yaro mara kunya ya zo ya zazzage ka la'alla kai ka haddace qur'ani la'alla ka yi ilimin addini kila ka yi ilimin boko mai zurfi kana da shekaru amma shi duk bai da waɗannan amma in ka saba da shi a siyasa to zagi ne zai zo baya ya zage ka ya fi mutuncin kai ya wulakanta ka to ya za wannan al'ummar ta samu shugabanni adalai wallahi ba za ta samu ba za ta samu ba saboda duk wani dalili da zai sa Allah ya baku shugabanni adalai kun karya shi da aka kai ku samu shugabanni wanda za su gwamnati don su samu kuɗi don su cutar da wanda suke so su cutar don su saki dukiyoyinku sai abin da ka ga dama da su da 'ya'yansu saboda kuma ba ku adalci manzala ta kalma yake cewa laita minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif hatta kabirina baya tare da mu duk wanda baya tausayawa na kasan sannan bai san haƙƙin girma na manya ba to mun karya wannan hadisin mun take shi ni a ganina in dai za a yi adalci shi ne kai ka zaɓi za ka yi abda zai kai abda da ba wata ta zo a cikin suratul baqara ko suratul ali imran ni na yadda zan adc ko adp in je na yi tawa tun da ita ba zo cikin bakara ko ali imran ba ba ta cikin qur'ani Allah bai ce ai ba ba inda Allah yake aje a wata jam'iyya ba wata jam'iyyar Allah sannan ba wata jam'iyyar musulmi duk wata jam'iyya da ka sani akwai arni akwai musulmi a ciki kai dai abin da ake so ka yi tsakaninka da Allah ka duba ka ga wanda kake so ka gora goya baya ya ci to yana da addini yana da adalci yana da mutunci yana da requirement da ake bawa mutum shugabanci to idan kai wannan shine da dama dama dan adalci kan fa ba zalunci ba amma in ka je ka bi dan kaza dan kaza sabanin wannan to wannan wani abu ne da kuma dan Allah ko addini an ce la ikraha fi din ba shi la addini ko addini an ce ka na zagin ababen bautar kafirai da su kansu ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا a عدوا fa an ce ba dole. in kafe kiristanci za ka je kai kayan sa in na sa wannan yahudanci za ka je kai ba wanda zai uzura ma addini to balle wannan siyasar da ba ta da wani da talaka yana da tunani ma da bai kara ba wa kansa wahala akan siyasa ba balle wannan siyasar a ce wani mutum ya ce dole sai kayi ra'ayinsa ni wallahi in banda a Najeriya ba taɓa ganin wannan hauka ba don wannan hauka ne don wannan bai kama da hankali ba kai ka yi ra'ayinka ban hana ka ba ni kuma ra'ayina na ka to dole sai na dawo na dawo naka dan Allah wannan ba hauka ba to irin wannan rayuwar da muka ɗauko ta mulkin mallaka a siyasance to ita ta sa abin da muke nema wajen shugabanni ba za mu samu ba saboda ba mu da adalci shi sa Allah ba zai ba kawo ma wanda zai mana adalci ba ba mu da adalci sannan kan yi rayuwar mu ta gida babu adalci ba ta zaman lafiya da iyayenki ba ta zaman lafiya da iyayen mijinki ba ta zaman lafiya da makwabtanki ba ta zaman lafiya da ɗan uwanki ba ta zaman lafiya da kishiyarki ƴaƴan kishiyarki kina haɗa musu mugunta duk wannan zaluncin kina yi sannan kuma kina tunanin ke kuma wanda yake da iko akan ke miki adalci wallahi Allah ba zai ba shi dama ya miki adalci ba Allah ba zai ba shi dama ya miki adalci ba in muna so mu samu shugabanni masu adalci mu zama masu adalci shi sa wani zai samu sai na ali ya ce ai zamanin abubakar da umar ai ba haka ake yi ba ya ce eh, abin da ya sa abubakar da umar suka zauna lafiya suka yi adalci suka yi muku abin da kuke suka yi abin da mutane ke so shi ne saboda irin mu ne a lokacin masu biyayya masu kirki masu kusa da Allah amma mu yanzu ana mu shugabancin sai aka jarrabe mu da irin ku yan tasha aka jarrabe mu da irin ku wanda ba ta kiyaye haƙƙin kowa tunda ba ta kiyaye haƙƙin kowa ta ina za mu samu mu kiyaye haƙƙin mutane kagan azzalamai biyu suka haɗu to wanda ya fi ƙarfi shi ne zai yi nasara sai na wuri ce ku sani ba wai Allah yana taimakon ku bane saboda kuna da yawa ko kuna da yawan makami ba wai da haka Allah ke taimakon ku akan kafare ba a'a Allah yana taimakon ku ne dan tsoronsa da kuke ji da da'ar da kuke yi a gare shi sai na umar yake fa idan ta tawila fil ma'asiya in muka yi daidai da kafirai wajen sabo to an zo za a yaki fannasru lil aqwa haythu la yujadu al aqwa naka wanda zai nasara shine wanda ya fi karfi tunda ba a samu wanda ya fi jin tsoron Allah ba shi sa yanzu a matsayin mu na biya mabiya in dai ba mu bi Allah ba to kan mu tare da shugabannin da za su yi mana adalci amma in mun bi Allah wallahi Allah zai kawo mana shugabannin da za su yi mana adalci Allah ta Allah ta mu dace sai Allah ta Allah ya wal yasta'fil ladina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنستعين الذين لا يجدون الكعبة حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب منهم ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خلقا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يؤمن فإن الله من بعد إسرائيل غفور نعم الله تبارك وتعالى يسوى ليستأفي الذين لا يجدون نكاحا ودن دا بسسامو داتا دذاتي أو ربا ودن دا بسسامو دامت دذاتي أو ربا wal yasta'fif lalle iskami abinda ake nufi iskami shine kada su yi zina kada su saba ma Allah tunda ba su da wadatar da za su yi aure malamai suka ce akwai dalilan da za a ce mutum ya kasa samun an aure na farko dai ko dai ya rasa wata za ta aure shi ko wace kinsa take yadda wannan ba a samu sosai na biyu suka ce ko ba shi da dukiyar da zai yi wannan aura ma'ana bai da dukiyar da zai je ya kashe ya yi wannan aura wannan kuma abu ne mai sauki da zai yi ko dai wani dalili daga cikin dalilai da ya sa mutum bai samu dama yi aure ba shine Allah ke to wannan mutumin ya kame kai ya je aikata haramu hatta kuma Allahu min fadli hatta Allah baraka wa ta'ala ya wadata su daga falalarsa Mana in baka samu damar yin aure ba to abin da ya kamata kai ne ka kame ka yi haƙuri har sai Allah maɗaukin sarki ya wadata ka daga falalarsa muna gani ha sai Allah ya baka wadata malam ya yace wa fi qawlihi ta'ala hatta yubniyakum Allahu min fadli isharatun ila anna al ifafa kan nikahi sababul lijina malam yace wannan dalili ne da yake nuna cewa kamewa a lokacin da ka rasa damar da za ka yi aure ka kame karka yadda ka zina ya ce to kamar aure ne wajen zama sababi da zai sa ka samu wadata mana in dai ka kame a lokacin da ka rasa yadda za ka yi aure to definitely kuma Allah maɗauki sarki a gaba zai hore ma yadda za ka yi wannan auren kamar yadda shi ma aure idan ka samu damar kai shi to kuma shi ma aure na zama kawai sababi na anan malam ya kafa hujja da cewa Allah ya ce wa man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsoron Allah Allah zai ba shi mafita zai sanya mai mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan Allah madaukin sarki zai wadata shi ta hanyar bai yi tsammani ba sai ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isa maka hujja ta biyu da malam ya ƙara kafa hujja da ita shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah bai saba ma Allah ba Allah zai sanya masa a cikin sauki a cikin al'amarinsa in kana cikin rashin kuɗi Allah sai baka in kana cikin rashin lafiya sai Allah ya baka saboda me saboda ka ji tsoron sa malam ya ƙara da aya ta gaba da yace sayaj'alu Allahu ba'da usulin yusra duk inda ya hukunci to da sannan Allah madaukin sarki zai kawo sauki yace fa man ista'affa wattaqa Allah wa ta'a duk wanda ya kare ya ji tsoron Allah yawa Allah da'a yassara Allah amra Allah zai sauƙaƙa masa al'amarinsa wa razaqahu min haythu la yahtasib sannan Allah zai wadata ta hanyar da baya tsammani kamar yadda Allah ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha wa

in ya kai goma baya yi a riga dan dukansa saboda bai sallah ba dan ya gane ya yi kuskure to kai ma iyayen sai ku dage akan sallah da kuma da sallah sai ce la nas'aluka rizqan in dai kai wannan ba ma tambayar ka arziki nahnu narzuqu mu ne zamu arzuta ka wal aqibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe na tabbata ga jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya nuna cewa lallai in kai wa Allah da'a to lalle akwai Allah madaukin sarki zai ma arziki a gaba wannan ayoyi da dama sun yi bayani malam ya kawo ayoyi da dama Allah ya ce ku ringa yin istighfar kuna tuba zuwa ga Allah sai Allah ya yarda da ku jin daɗi mai kyau zuwa wani ajali ambatacce mana da wannan malam yana mana cewa lalle Allah madaukin sarki zai azurta mutum in dai bi tsoron Allah ya kame bai ya saba ma Allah ba ayu da dama a cikin alkur'ani sun yi wannan magana amma ta zamu rufe da ita ita ce man amila salihan min zakarin aw unsa nam Allah tabaraka wa ta'ala yace man amila salihan duk wanda yayi aiki na gari ya yi mummunan aiki min zakarin aw unsa mace ne ko namiji wa huwa mu'min yayi wannan aiki alhali yana mumini ya yarda da Allah ya yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yace falanuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai tsarki rayuwa mai daɗi malaman tafsiri na daga cikin su Muhammadu Aminu Shinkiti a cikin ajwabul bayan fi izahil qur'an bil qur'an yace wannan falanuhu yannahu hayatan tayyiba za mu bashi rayuwa ta jin daɗi ta walwala tsarkakakken rayuwa yace wannan a gidan duniya ce shine sakamakon da Allah ya baka ka kane sannan wala najziyannahum ajrahum za mu saka musu da ladan da mafi kyawun abin da suka aikata wannan al'alahira ke to wannan abin da shari'ar musulunci take so wanda wani dalili daga cikin dalilai ya sa bai samu damar yin aure ba to ya kare ko ya rasa wanda zai aure shi ne ko bai da kuɗin da zai aura ko wani dalili daga cikin dalilin rayuwa ko mace ce wani bai zo ba ko iyayenta ba su da halin da za ta aure da ita ko suna karatu to duk abin da ya kamata shi ne a kane kar a yarda a shiga cikin harkar banza a kane to in mutum ya kame Allah zai mai goma shi da kyakkyawar rayuwa a gidan duniya sannan Allah zai mai kyakkyawan ta goma shi a gidan lahira Allah ta'ala ya shirya da mu shine ma'anar wal yasta'fiku alladhina la juna nikahan hatta kuma Allah min fadli lallai waɗanda ba su samu damar yin aure ba saboda ɗaya daga cikin dalilai to su kame har Allah ya wadata su daga falalarsa Allah ya wadata mu daga falalar sai Allah ya ce wallazina yabtaguna alkitaba nan ana magana akan bayi lokacin akwai bayi abinda ake yi ana yanta bawa wani za a mai da shi mudabbar mana bayan mutum ya rasu sai ka zama mai sai ka zama ɗa akwai mukatab wanda mai gidanka tunda kai bawa ne zai ce maka kawo min naira kaza in ka kawo wannan naira kaza din daga ranar na yanta ka ka zama ɗa to akan sa ake magana Allah ya ce wallazina yabtaguna alkitaba waɗanda suke neman a wato a sanya musu fanta a rubuta musu fanta bayin da suke neman a rubuta musu fanta Allah tabaraka wa ta'ala yake mimma malakat aymanukum daga cikin abin da daman ku ta mallaka su ne bayi sai Allah ya ce fakatibuhum tunda har sun nema to ku dora musu wannan fansan su kawo ku yanta su amma in alimtum fihim khaira in kun san akwai wani alkhairi a tare da su idan kun san da wani alkhairi a tare da su Allah ya ce wa atuhum min malillahi alladhi atakum ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku mana ku taimaka musu daga cikin abin da Allah ya azurta ku dan ku je su biya wannan fansar su masu da ma'aya wannan abu ne mai kyau alwahiri يا رويتوك وأن هذه الآية نزل في غلام هويقف ابن عبد الأزى أكون باهم ألا داتي ترى هويقف ابن عبد الأزى وأن هويقف ابن عبد الأزى ينا لباوة يقال له سبيح سونا وأن باوة الناس سبيح سأل مولاه أن يكاتب وأن باوة الناس سبيه sai zo gurin muwai su ce dan Allah dan Allah ka rubuta min fansa in na biya shi kenan sai na zama da fa aba alai shi kuma muwai sai sai ya rubuta maka fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya da haka shi kuma su sahabbai ana cewa Allah ya ce shi sun aikata to wannan saukar ayan na sauka wallazina yaktubuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra yana jin wannan ayar ta sauka kawai sai rubuta mai fansa ɗin amma yake masa zai bashi dinari guda ɗari to ya fara biya ya biya dirhami dinari guda ashirin sai ya je yaƙi a wannan yaƙin kuma sai a kashe shi amma dai ka wannan shine abin da ya faru duk wanda yake da bawa in bawan zai ce ka rubuta mu fansa na wajen biya in na kawo shi kenan nima na zama to Allah ce kai maka sai dai malamai suna da sabari wasu malaman sun ce wajibi ne yin haka in dai ya nema wajibi ne kai maka wasu malaman suka ce a ba wajibi bane mustahabbi ne in ya nema in kai masa zaka samu lada in ba kai masa ba kuma ba lada ba jini shine walladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira malamin ce da aka ce in alimtum fihim khaira ai in alimtum fi ha'ula'il mamlukin allazina yuriduna alkitabata salahan fi dinihim wa dunyahum in kun san waɗanda suka suka ce kuma yadda su ɗaya ba suna so su zama ɗaya bane dan su gaba da saba ma Allah a'a suna so su zama ɗaya ne saboda suna da salaha a cikin addinin su da duniyar min as-sirqi wal amanati wal qudrati ala kasbi ya zance cewa suna da gaskiya suna da amana kuma suna da ikon da za su je su nemi kuɗin da za su zo su kawo sannan wa ada'u ma katabtumuhum alayhi min mal min al mal sannan za su iya kokarin da za su je nemo kuɗin da za su zo su biya ka wannan fansa din wal infaq ala anfusihim kuma za su ciyar da kansu da sauransu al imamu ibn kasir yake cewa hada amrun minallahi ta tabaraka wa ta'ala lisada wannan umarni ne daga Allah zuwa ga shugabanni waɗanda suke da bayi idza qalaba ma'ahum abiduhum idan bayan su sun nemi alkitaba cewa su tsora musu kwantar da za ka kawo ga ma'aya an yi bu bi sharɗin an yi kuna lila abda hilatan wa kasbe amma za ka yi ne in shi ba yin suna da hanyar da zai biya wannan kuɗin wannan dai shi ne abin da ake magana sai Allah ya ce wa atuhu min malillahi alladhi atakum ku ba su ya ku shugabanni daga dukiyar Allah da ya ba ku wasu malamai suka ce ku taimaka musu su biya wasu ma suka ce a tsiba a baitin mali a ba su su biya don su zama 'ya'ya a ba su zama don su zama 'ya'ya to gaba ta gaba cikin ayar sai Allah yake cewa wala tukrihu fatayatikum an al-jazai in aradna tahassuna kada ku tilastawa bayin ku mata bayi tunda da bayi maza da mata ne to wani za shi yana da baiwa mace to sai Allah ce kada ku takura wannan bayin akan sai sun je sun yi zina sun kamo kuɗi in aradna ta hassuna tun da suna nufin su kame kansu ko ba sa nufin su kame kansu haramun ne nan ba shi da makuni wannan ba shi da makuni ma'ana Allah ya ce in suna nufin ya in suna nufin su kame kansu duk mutum da take nufin ta kame kanta haramun ne wani ya tilasta kai sai ta je ta yi da ta kawo kuɗi ta kama ka malamai suka ce to ya aka wannan yake faruwa aka ce eh wannan yana faruwa domin a domin abdullahi ɗin a jabir ɗan abdullah ya rawaito hadisi daga annabi a daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sayyid muslim hadisi yana cikin sayyid muslim ya kawo shi a kitabu tafsir daidai faɗin Allah ta'ala wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in ta tahassuna sannan hadisin ya zo a cikin sunan abu dawo a cikin kitabu talat kamar yadda imamu tsabari ya kawo hadisin a cikin tafsirinsa haka ma imam ibn kafir sannan alwahidi ma ya kawo shi a cikin sababin da jabir dan abdullahi ya rawaito cewa kana li abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikan madina abdullahi ibn ubay ibn salul ya kasance yana da jariyata yana da wata baiwa shi abdullahi ibn ubay ibn salul yana da wata baiwa yuqalu laha musaika ana kiranta a musaika sunanta kenan ko ana kiran wannan shine sunanta wa kana yukrihuha ala albigai sai shi wannan abdullahi ibn ubay ibn salim yake tilasta wannan baiwar taka ta je ta karuwanci dan in ta samu kuɗi ta kawo mata to ne sai Allah ya saukar da wannan ayar yace wala tukrihu fatiyatikum ala al-ghizai kada ku tilasta bayinku mata su je su yi zina dan su kawo muku kuɗin in aratna tahassuna in suna nufin su kana wannan ba shi da mafumi saboda galibi abin da suke yi kenan kaga mutum yana da baiwa kawai sai mayar da ita mazinaciya duk wanda ya zina da ita ba ta kuɗi sai ta ɗauko kuɗin sai ta kawo masa wanda kaga wannan zamanin saboda lalacewa wannan zamanin saboda lalacewa ba wai bayi ake wannan ba a'a ƴaƴa ake yi wa ƴaƴa na san wani mutum da aka taɓa nuna mai shi har yanzu ina takaicin wannan al'amarin yadda za ta bar gida ta sati ɗaya sati biyu ba ta dawo ba ba ruwansa ba abin da ya shafe shi amma inda za ku ji kuna yana zagin ƙari yana mata rigima da ita shine idan abin da ta kawo masa bai masa ba za ta fita da dawo ta bashi dubu ashirin dubu talatin ya san ba karatu ce ba tana aiki ya san ba da kasuwa gare ta ba ba kasuwanci take ba abin da take kawai fita take tabbarikinta sati ɗaya sati biyu wata ɗaya ta dawo gida to inda matsalar take ba wai wata ɗaya ko sati biyu da ta tafi ta yi shine laifi ba a'a abin da ta ɗauka ta bashi shi shine laifi ya masa kaɗan wannan zamanin ya kai wannan lalacewa akwai yara da yawa matasa 'yan mata da iyayensu sun san cewa wallahi ba hanya mai kyau suke bi ba amma in sun kawo musu abu kuma za su karɓa su ba tare da sun damu ba dan Allah wannan cikin al'umma ce ka gaba tafi ta tashi ta taso da garin ta koma kano ko ta taso da kano ta dawo kaduna ba dangin iya babu na baba kuma wata ran za ta ganta ta kai gida za su ganta ta kai mota za su ganta irin sirar da take kawa amma iyaye ba za su sama tuhumar ƙarfi ne take yi ba ai ko namiji bai kamata a ce ya tashi daga garin su ya koma wani gari ba ba consent ba ya ya iyayensa ko namiji bai kamata ya ka balle mace amma mace ita kadai fa ita kadai mace za a ga mace ta bar gidan iyayenta ta tafi wani guri in ta sai gida iyayenta su murna in ta sai mota iyayenta su murna in sai ganta da sura da kyau su murna amma sun manta abin da take ke yi ba wani namiji da zai sayo mata gida ya sai mata mota ya sai mata ya ringa ba kuɗi ko ba auren ta zai ba wallahi sai dai Allah lata ne da ita haka duk yara gashi nan ya zama ruwan dare abin da ake yi kenan wanda iyayenmu na da abin da ya suka zauna a cikin aminci ba in kana sha wallahi ba za su ci abinci da kai ba Ta ba wannan in kana sha wallahi ba za su ci abinci da kai ba sata in suka san cewa kana sata ba za ka kawo abin ba sana'a in kana yi da suke da haramci ba za ka fito da abin ba za ka fito da abin ba balle har yanzu wallahi yanzu ba wai sata ba ko kidnapping a mutanen yanzu yadda ba su zuciyar nan wani kowa masa kai kidnapping in je ka zo ka ba shi kuɗi ya wallahi wani kuka ne na ranta shi aka ma wani kuma in suka kama ka mota aka ba ku kuɗin fansa ko ya sani in ka ba shi kuɗi sai ya karɓa saboda tsabagen talauci ya mana katutu a cikin zuciya ba mu ma san daidai da ba daidai ba to a wannan zamanin yanzu ba mace ake tilasta ba wa ake tilasta da yake zina kawo kuɗi ba a'a ƴaƴa ake sa su yake zina kawo kuɗi sai da yarinya ba ta sana'a ba ta kuma ta ce ciyar da gida to zai na namiji ma da gushin gomi ke da gushin da gumin goshi yake ce gida sai mai gida ba ka bane haka ne ko sai da gida ba ka bane in ban da gida shi gida ba hutu ba a sabar ba lafiya ko ba ka da lafiya ka tabbatar kana rashin lafiya a karkashin filan ka akwai kuɗi dan mata ba to sai ya ji ba kana rashin lafiyar nan maji ya kare manja ya kare kayan abu sun tsari sai kuma ga kana ana ana kana jin tsafin ciwo lala baka ba ko kana rashin lafiya sai ka ba su ai to wajen karɓar kudi ban taɓa ganin mutum mara sosai ba irin ta karɓa yau ta karɓa gobe ta karɓa jibi amma ba za ta daina ba muna gane ku dinga ɗan a wata rana kwana ɗaya biyu sai a mai gida yanzu ina da wasu ɗin kuɗi a ya wannan zamanin ya ce wannan lalacewar ka ga mutum esta esta ba esta amma wani ya ta fita ta yi kwana sati ɗaya sati biyu sati ko bai damu ba wai kawai wai kuɗin da ta kama ne wai mai kaɗan Allah ya mu da irin wannan kiyaye ai ne ya kamata ke tunani ai ba san yake ba in san yake zai so ta kame kanta ta rayu a gidan aure ta mutu zai ta shiga aljanna zai so wannan to sai Allah madaukin sarki ya cewa kuma abin da yasa kuke yin wannan litabtagu arda alhayati dunya dan ku nemi kadarar rayuwar duniya dan kawai a baku kuɗi sai ku tura bayan ku je ki gina kamun ku ne wannan ba daidai bane sai Allah ya ce man kunna duk wanda ya tilasta su amma daga baya sai ya ji wa'azi fa inna Allah min ba'di ikrahihin ghafurur rahim to Allah tabaraka wa ta'ala bayan ka tilasta bai waka ta je ta yi da kai ta kama kudin ne da ta kama kudin kuma sai ka ji wa'azi ka ji cewa wannan haramun ne ka daina Allah ba zai rike ma kofa ba sai Allah yake duk da haka to Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne tunda ka riga ka tuba kamar yadda wanda ya wadda irin wancan mu'amala in ya ji wa'azi ya gane kuskure ne idan ya daina Allah madaukin sarki zai gafarta masa Allah madaukin sarki zai yafe masa wannan zai ce dokar Allah subhanahu wataala kuma na ga lokaci yayi abin da na faɗa da dai Allah ba mu lada wannan ne kuskure Allah ya mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh